muna yi maku barka da wannan yammaci kuma muna yi wa kowa fatan alkhairi muna addu'a muna roƙon Allah da dukkanin bukatu mu na alkhairi ya Allah ubangiji ka biya mana dukkanin abin da yafi karfi mu Allah ubangiji ka yi mana ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya dan girman alqur'ani dan alfarma sayyidina Muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jama'a masu sauraren mu sirrin da muka zo maku da shi a wannan yammaci shine sirrin samu sirrin izawaka wato sirrin suratul waqi'a na samun manya-manyan kuɗaɗe da yardan Allah insha Allah tabaraka wa ta'ala idan hanya ya taushe maka ka yi kokari ka yi wannan sirrin insha Allah Allah ubangiji zai buɗe maka hanya na samun arziki hanya na samun kuɗaɗe sosai kuma in dai kai ɗan kasuwa ne kana so arzikinka ya haɓaka ka kara kurin da kake samu ya linku ya kasance ko da yaushe kana cikin samun alkhairai ka yi kokari ka aikata wannan sir mai albarka ba tare da bata lokaci ba kafin mu je kin bayani wannan sirrin in dai wannan shine farko shigowar ka gidan nan mai albarka dan Allah a yi mana subscribe a danna mana kararrawa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 uku uku da za rubuta wake wake uku so uku idan za rubuta uku na farko guda uku um, iza waka kafa uku na farko ɗaya da wasali ɗaya ba wasali akwai dogo kuma ta karshe na uku na ba dogo ba wasali guda uku na farko kenan haka za a yi na biyu aka kuma za a yi na uku idan aka gama rubutun nan sannan sai a wanke uku na farko wannan aikin ana yin shi ne a kwana uku kuma idan ka ga zaka ka iya yin a kwana bakwai sai a rubuta maka suratul wakiya wake wake uku so bakwai amma za ka iya yi a kwana uku idan aka gama wannan rubutun idan aka wanke dare idan za ka kunta domin kana gama yin aikin na sai ka je ka kunta idan kafin ka kunta ka shirya ka gama abin da za ka yi in ka yi alwala sai ka dau wannan rubutun sai ka sha rabi ruguwan rabin na sai ka shafe jikinka da shi da baki ɗaya idan ka gama dama ka riga ka yi alwala idan ka gama sai ka zauna sai ka fara karanta eh, suratul waqi'a idan ka fara karanta suratul waqi'a kafa ɗai za karanta kana zuwa wajen da Allah yake ce urban atraba urban atraba aya talatin da bakwai a cikin suratul waqiya urban atraba kana zuwa daidai gurin sai ka tsaya sai ka karanta ayatul kursiyu kafa ɗari. bayan in ka karanta ayatul kursiyu kafa ɗari. sannan sai ka ci gaba har zuwa ƙarshen suratul wakiya. shikenan kana gama sai ka daga no karoka abin da kake so a wajen Allah sai ka ji ka kwanta wa dare dare washe gari dare dare so shi ma dare dare guda uku guda uku na biyu sai ka ɗauka a wanke idan aka wanke shi ma sai ka yi kamar yadda ka yi na jiya idan ka wanke sai ka sha ribi ragowar ribi sai ka shafa jikinka da baki ɗaya sai ka zauna ka karanta suratul waqi'a kafa ɗaya tek amma kana zuwa wajen urban atraba sai ka tsaya sai ka karanta ayatul kursi kafa ɗari sai ka ci gaba da karatu har zuwa ƙarshen sai ka ji ka kunta ranar na uku da daddare sai ka ɗo wancan wato izawaka uku inda aka kara wanke na, karshe shi ma sai ka raba shi biyu ka sha ribi ragowar rabi ka shafa jikinka kana gamawa sai ka karanta izawaka kafa ɗaya tek amma kana zuwa wajen urban atraba sai ka karanta ayatul kursi kafa ɗari kana gama ayatul kursi kafa ɗari sai ka yi karatun zuwa karshe shikenan kwana uku ya cika sai ka samu wani abin da Allah ya hore maka sai ka yi sadaka insha Allah sai ka sha mamaki wannan sirrin na izawaka din na mujarrabun ne mm, sirrin da aka jaraba kuma an tabbata da shi yana yi a yi kokari ka aikata in dai kana da bukata na kuɗi ka aikata wannan sirrin in dai hanya ya taushe maka ka rasa yin da za ka yi ka aikata wannan sirrin. insha Allah hanya zai bude da yardan Allah Allah bangiji ya karba mana kuma ya ba mu sadi nasara ana muka kawo karshen bayani eh, wannan sirrin mai albarka in dai akwai abin da baka gane ko baka fahimta ba za ka iya tuntuɓa mu a kin namba wayan mu ko ka tura mana sako akan whatsapp na ba mu dan neman ƙari bayani kuma in dai wannan shine farko shigowar ka wani gidan nan mai albarka dan Allah ayi mana subscribe a danna mana kararawa domin shirye-shirye mu ya dinga zo maku kin tsaye idan muka saka ayi mana liking ayi mana sharing dan mutane da yawa su amfana da wannan sirri mai albarka Allah Ubangiji ya amsa mana mu kuma ya biya mana bukatunmu ya bude mana hanya na arziki masu albarka